Irmiya Sura biyar Ba ko ɗaya da yake da adalci Ku yi ta kai da kawowa a titunan Urushalima, ku dudduba ko'ina ku kuma lura, ku bincika cikin dandalinta, ko za ku sami mutum guda, wanda yake aikata adalci, wanda yake kuma son bin gaskiya, sai an gafarta wa wannan birni, ko da yake suna cewa, Muddin Ubangiji yana raye, duk da haka suna rantsuwa ƙarya. Ya Ubangiji, idanunka ba sa ganin gaskiya? Ka buge su, amma ba su ji zafi ba, ka ragargaza su, amma suka ƙi su gyara, fuskarsu ta ƙeƙashe fiye da dutse, suka ƙi su tuba. Na yi tunani waɗannan ne kawai matalauta, su wawaye ne, gama ba su san hanyar Ubangiji ba, ko abubuwan da Allahnsu yake bukata ba, saboda haka zan tafi wurin shugabanni, Ni musu magana, tabbatacce sun san hanyar Ubangiji, da abubuwan da Allahnsu yake bukata, amma da nufi guda su ma suka karya karkiyar, suka tsintsinke sarƙoƙin, saboda haka zaki daga kurmi zai fāɗa musu, kyarkeci kuma daga hamada zai cinye su, damisa za ta yi musu ƙawanya kusa da garuruwansu, yayyage duk wanda ya kuskura ya fita, gama tawayensu da girma yake, jan bayansu kuma yana da yawa, mai zai sa in gafarta muku? ’Ya'yanku sun yashe ni sun yi rantsuwa da allolin da ba alloli ba ne; na biya musu dukan bukatunsu, duk da haka suka yi zina suka tattaru a gidajen karuwai; an ciyar da su sosai kamar ƙosassun ingarmu masu jaraba, kowanne yana haniniya yana neman matar maƙwabcinsa, ba zan hukunta su saboda wannan ba, in ji Ubangiji, bai kamata in yi ramuwa a kan irin al'umman nan ba? ku ratsa cikin gonakin inabinta ku cinye su, gama kada ku hallaka su gaba ɗaya, ku kakkaɓe rasanta. gama waɗannan mutane ba na Ubangiji ba ne, gidan Isra'ila da gidan Yahuda sun zama marasa aminci gaba ɗaya gare ni, in ji Ubangiji. Sun yi ƙarya a kan Ubangiji, sun ce, Ba zai yi komai ba, ba wata masifa da za ta same mu, ba za mu taɓa ganin takobi ko yunwa ba, annabawa holoƙo ne kawai, maganar kuwa ba ta cikinsu, saboda haka bari abin da kuke faɗi ya koma kansu, saboda haka ga abin da Ubangiji Allah Maɗaukaki yana cewa, Domin mutanen sun yi waɗannan maganganu, zan mai da maganata a bakin ku wuta, waɗannan mutane kuwa su zama itacen da za ta ci, ya gidan Isra'ila, in ji Ubangiji, ina kawo al'umma daga nesa a kanku, al'umma ce ta tunda mai ƙarfin hali, mutane ne da ba su san harshensu ba, waɗanda ba za su fahimci abin da kuke faɗa ba, kwarinsu kamar buɗaɗɗen kabari ne, dukansu jarumawa ne, za su cinye amfanin gonakinku da abincinku, za su cinye ’ya'yanku maza da mata, za su cinye garkunan tumakinku da na awakinku, za su cinye ’ya'yan inubinku da na ɓaurenku, da takobi za su hallaka biranenku masu katanga. Amma ko a cikin waɗancan kwanaki, in ji Ubangiji, ba zan hallaka ku gaba ɗaya ba, sa'ad da kuma mutanen suka yi tambaya, Me ya sa Ubangiji Allahnmu ya yi dukan wannan gare mu? Sai ka amsa musu, Yadda kuka yashe ni kuka kuma bauta wa baƙin alloli a ƙasarku, haka yanzu za ku bauta wa baƙi a ƙasar da ba taku ba. Ka sanar da wannan ga gidan Yaƙub, ka yi shelarsa a Yahuda, ku ji wannan, ko wawaye marasa azanci, waɗanda suke da idanu amma ba sa gani. waɗanda suke da kunnuwa amma ba sa ji, bai kamata ku ji tsorona ba, in ji Ubangiji, bai kamata ku yi rawar jiki a gabana ba? Na sa yashi ya zama iyakar teku, madawwamiyar iyakar da ba zai tsallake ba, raƙuman ruwa za su iya yin hauka, amma ba za su iya haye ta ba, za su iya yin ruri, amma ba za su iya ƙetare ta ba, amma mutanen nan suna da tauraron zukata, kuma ’yan tawaye ne, sun kauce suka kuma rabu da ni. ba sa faɗa wa kansu, Bari mu ji tsoron Ubangiji Allahnmu, wanda yake ba mu ruwan sama a kan kari na kaka da na bazara, wanda kullum yake tabbatar mana da girbi. Laifofinku sun raba ku da waɗannan abubuwa, zunubanku sun hana ku samun alheri. A cikin mutanena an sami mugaye waɗanda suke kwantan ɓauna, kamar masu sa tarkowa tsuntsaye, kamar waɗanda suke kafa tarko don su kama mutane, kamar keji cike da tsuntsaye, gidajensu sun cika da ruɗu, sun yi arziki suka kuma zama masu iko, suka kuma yi ƙiba, suka yi ɓulɓul, mugayen ayyukansu ba su da iyaka, ba sa wa marayu shari'ar adalci, ba sa kare ’yancin matalauta, bai kamata in hukunta su saboda wannan ba, in ji Ubangiji, bai kamata in yi ramuwa a kan irin al'umma kamar wannan ba? Abin ban mamaki da ban tsoro ya faru a ƙasar. annabawa suna annabcin ƙarya, firistoci suna mulki da ikon kansu, mutanena kuma suna son haka, amma me za ku yi a ƙarshe?